karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 26 abdullahi isa jama'a masu sauraron barka kamar kisa saduwa ga mai kanin labaran duniya na wannan lokaci majalisar wakilan najeriya ta mayar da martani kan zargin karbar kuɗi da ake yi mata domin amincewa da ayyana dokar ta ɓace a jihar rivers wani hari da sojoji suka kai ya kashe fararen hula akalla 45 a garin al malha da ke arewacin darfur yayin da isra'ila ta kaddamar da hare-hare a makwabciyar kasar lebanon a jiya asabar sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su suma da tarayyar najeriya inda majalisar wakilai ta mayar da martani kan zargin karbar kuɗi da ake yi mata domin amincewa da ayyar dokar ta ɓace a jihar ribas ta shugaban ƙasar bala amir tinubu ya yi majalisar ta ce ba a baiwa wani dan majalisa kuɗi a matsayin cin hanci na dala dubu biyar a kowanensu don amincewa da dokar ta ɓace a jihar rivers mataimakin kakakin majalisar philip abese ne ya bayyana haka a lokacin da yake zanta da manema labarai mataimakin kakakin majalisar wanda ke wakiltar mazabar ado obadibo opoku na jihar benue bai bayyana wanda ya yi wannan zargi ba alamu na nuna cewa ya yi kakkausar suka kan wani labari na musamman da wani shafin yanar gizo a najeriya ya yi a ranar alhamis inda ta gabata cewa sanatoci sun samu tsakanin dala dubu biyar zuwa dubu goma su don amincewa da dokar ta ɓace a jihar rivers a jiya asabar ne rahotanni daga kasar mali ke nuni cewa wasu jagororin 'yan kungiyar da ke dauke da makamai da ke kawance da gwamnatin kasar ta mali sun rasa rayukansu bayan da motar da suke cikin ta taka na kiya a yankin arewa masu gabacin kasar ta mali mutanen biyu da abin ya shafa na kungiyar movement for salvation of azawad mai ra'ayin siyasa ta arewacin kasar yankin azawad kamar yadda kungiyar ta tabbatar sun gama da ajalinsu ne a kusa da garin indeliman a kan gadar asongo da menaka kungiyar mai ra'ayin siyasa ta arewacin mali tana sake jaddada aniyarta tare da aiki da sojojin kasar don tabbatar da kare al'umma da dukiyoyin waɗannan yankin a azawad dai shine yankin da masu fafutukar yancin kai a arewacin mali ke ikirarin neman ɓallewarsa daga wannan ƙasa a ƙarshe a shekara ta 2023 ne ƙungiyoyin 'yan awari. da ke ɗauke da makamai suka rasa iko da wasu garuruwa na arewacin ƙasar biyo bayan farmaki da sojojin mali suka kai wanda ya kai ga kwace kidal tun gar masu zanga-zangar neman 'yancin kai a wancan lokaci a ranar juma'ar ta gabata ne rundunar sojin kasar habasha ta sanar cewa dakarunta sun kashe mayakan kungiyar fanu sama da 300 a faɗin da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a arewacin kasar yankin amhara yayin da ake fargabar barke wani sabon yaƙi a wannan yankin mayakan fano sun fafata ne tare da sojojin eritrea a yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda ya rikide zuwa birnin addis ababa da kungiyar 'yan tawayen tigray da ke iko da yankin tigray na arewacin kasar tsoron sabon yaƙi ya kunno kai a 'yan makonnin nan da suka gabata bayan da rahotanni ke cewa eritrea ta ba da umarnin gudanar da ayyukan soji a faɗin ƙasar a daidai lokacin da habasha ta sanar da tura dakaru zuwa kan iyakarta wani hari da sojoji suka kai ya kashe fararen hula akalla 45 a garin almalha da ke arewacin darfur kamar yadda alkalumin farko da masu fafutuka suka fitar a jiya asabar ƙungiyar 'yan tawayen rsf wacce ke yaƙi da sojoji tun a watan afrilun 2023 ta ce a ranar alhamis ta kwace garin da ke yankin darfur da ke yammacin sudan almalha na wani yanki mai tsaunuka mai tazar kilomita 200 arewa maso gabacin elfashar babban birnin yankin darfur ta arewa kungiyar agajin sa kai ta gida ta yanki alfashar wacce aka fi sani da kwamitin gwagwarmaya ta ba da jerin farko na waɗanda aka kashe a wannan yankin shugaban kasar algeria abdulmajid tebun a yammacin jiya asabar yana mai cewa a halin da ake ciki an kama hanyar lalubo hanyoyin warware takaddama tsakanin kasarsa algeria da faransa faransa wacce ta yi wa algeria mulkin mallaka shugaba tebun da babban murya yana mai jaddada cewa an samu wani lokaci na rashin fahimta tsakanin su sai dai shugaban kasar ta faransa ya dawo kan hanyar cisa inda ake kyautata zaton kasashen biyu za su sake dawowa a a cikin jituwa da kuma shawo kan wannan matsala a fannin diplomasiya isra'ila ta kaddamar da hare-hare a makwabciyar kasar lebanon a jiya asabar inda ta kashe mutane takwas a cewar hukumi bayan da ta kakabo makamman roka da aka harba daga yankin na lebanon tare da gargadin firaministan kasar ta lebanon game da hadarin sabon yaƙi bayan tsagaita wuta na tsawon watanni hudu a faransa a jiya asabar dubban dubatar jama'a suka gudanar da zanga-zanga a wasu birane kama daga paris inda mutane suka fito domin bayyana takaicinsu da kuma damuwa da adawa da lamarin da ya shafi wariyar launin fata da karuwar masu tsatsauran ra'ayi da nuna adawa ga manufofin siyasar shugaban amurka donald trump wasu daga cikin masu zanga-zangar na dauke da dutocin falasinu a wannan gangami an fuskanci taho gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar an gudanar da gangamin ne a daidai lokacin da siyasar faransa ta samu sauyi inda gwamnati ta yi alkawarin tsaurara manufofin shige da fice da kuma kiyaye iyakokin kasar kimanin mutane biyu ne suka fito a wannan zanga-zanga